Kwamitinmu ya haɗa ƙwararrun masana tsohin 'yan kokowa ne da suka gwada a zakar su ne suka kumshi wannan kwamiti da su da ni tare muke dibawa mu tantance mu gani shin wai 'yan kokowa nan biyu sun yi kokowa fi lahi ko akwai wata manaƙisa. Bayan mun yi shawari tsakaninmu idan aka samu rinjayen da ya nuna da kokowar an yi ta kan gaskiya ba wata majamaja ciki sai mu haɗi An kuma mun ga an yi kokowa da majamaja cikinta sai mu dibi 'yan kokowan da ya saka jiki da gangan aka kada shi za mu bayyana wannan kokowa da an yi maja-maja ciki saboda mun san kowane ɗan kokowa mun san halayen shi mun san gwanintarsa kuma mun san irin azakarsa mun san yadda kamun kokowarsa yake a hili haka ya ba mu damar a rana ta biyar muka hukunta 'yan kokowa biyar biyu na difa biyu na tilabiri da ɗaya na agadas sha'anya wannan aikin da kuke yi ya taka rawar gani na tabbatar da kyakkyawar kokowa hakika don ajiya mun yi wani takatsantsan ga tsaye da hakan kun ga karin da tilabir ta yi da farko an soma kokowar da maja-maja uruku nan take muka tsaye da karan muka hukunta yan kokowar biyu da suka fara yin hakan din lamarin da ya sa masu bin su suka kama jikinsu suka yi kokowa tsantsa matakin ma har ya sa duk waɗanda suka sa zucin yin maja-majar suka kama jikinsu koyo da sahen nan kun ga an yi kokowa a zahiri wannan matakin ya sa an yi kokowa wadda ta burge kowa. Shugaba shin ko wannan kwamitin naku yana da 'yancin kansa? Ina kuwa a lokacin da shugaban kungiyar kokowa ta ƙasa ya aza mini jagorancin kwamitin sai na ce mishi shin shugaba kana iya ku ya ce mini me yasa na ce mai ni mutumin ka'ida ne da zaran na ga kokowar masha-masha ya kasance kowace jiha ce zan faɗa fa an kuma baka amince ba da hakan to zan yi murabus nan take don haka ko har zuwa yanzu ban fuskanci katsalandan ba kuma ba zan fasa ba ba zan ja baya ba Ku kuna tantance ko ta gyara ce, shin wa yake ɗaukar mataki na hukuntawa? Mambobin jiri alƙalai suke hukuntawa, su biyar ne, su ne ke yin hukuncin. Ni kuma aiki na in tuntuɓe su ne, ni ce game da karo kaza, na ga ɗan kokowa da ya sa maja-maja kan kokowar. Ina buƙatar ku ku diba ku gani, ku ga hukuncin da ya dace ku ɗauka mai, bisa tananin da ayar doka mai lamba 23 daidai ne kuma a zahiri ne.